duk kafafen watsa labarai a Najeriya malamai da masu rai da matattu ba wanda ake sa sa kamar Sheikh Ja'far Mahmud Adam kukanawa shaida ne a Ramadan a kowace rana ana sa karatun malam Ja'far a kafafen watsa labarai sama da sau goma an daina to da aka ce bari a yi maganin sa ya matsa mana lamba an daina matsa musu lamba wasu masu matsa lamba sun taso ko ba su taso ba sai yanzu ba ka ce a shi ma shi ba da jafar mai dama dama ne bai da matsala fitina fitina fitinan lafi ku saurara ku ci kar ku ɗauka in aka ce babu mu matsala ta ƙare ba ta ƙare ba kar ku ɗauka in an ce babu mu matsala ta ƙare su dr abdalla su sheikh gali su abdalla gadon kaya su dr pakistan su su su su Sheikh Abdul Wahab imamu ahlus suna wal jama'a wai kar ku dauka wai duk wayannan malamai idan kuka musu saiti matsalar ta kare in aka ce babu su wallahi ta kare ba ba ku san rikici ba ba ku san matsala ba kun ga wayannan matasa da ke karbara kun ga wayannan matasan da ke kabara kun ga wayannan matasan da kuke ganin su masu sabon gemun da da gaggen wando da ashiwaki suna da wallahi yan turnuku da kunar bakin yan balbalin bala'i bala'an hasana suna na a cikinsu yanzu saboda ubangiji ya ga muna tsayawa ne yasa ba hukansu sun taso ba ana cewa yau babu mu ya arhamar rahimin lokacin ne za ku ga yan turnuku yan forward ever backward never kuma wallahi a ci gaba da isar da sako sunna sai ta tafi sunna sai ta isa sai ta dangana sai ta kai شاء من شاء وأبى من أبى شاء من شاء وأبى من أبى شاء من شاء وأبى كي كتير شاء من شاء وأبى من أبى شاء من شاء وأبى من أبى ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ومن الله زي مسيح سيأتي نوازي وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ما ذاك أنا مسؤول دوازي وهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك كتابه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله kasuwa mai albarka mun haɗu ne domin sauraron maganan Allah da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganan magabata wato salafu na soleh a muna yi wa bakinmu maraba da zuwa waɗanda muka gayyato su suka amsa kiran Allah suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu ta'ala yadda ya kawo su wannan gari mai albarka Allah tabaraka ta'ala ya koma da su gida lafiya a ala halin malamai ne guda biyu wa'anda. muka gayyato tare da alaramma ɗaya daga cikin malaman shine sheikh abubakar giro argungun na biyunsu shine sheikh kabiru haruna gombe tare da su akwai alaramma sheikh ahmad suleiman kano to uwa musulmi muna yi wa allah godiya akan wannan karɓa gayyata da suka yi mana allah ta'ala ya yawaita mana ire-irensu a musulunci wannan jihadi da suka sa a gaba domin tallan alkur'ani tallan addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu da su a gidan aljanna a kafin in gabatar da ɗaya daga cikin waɗannan malamai akwai wani kaset da sheikh kabiru gombe ya gabatar wato wanda tabbas bai yadu a nan Legas ba shine ainihin sabuwar madina a kaulaha to wannan kasar duk mai bukata yana iya samun sautul hikma wato takanas wannan mai daukan bidiyo ya taso daga zaria ya zo nan gurin domin ya dauki wannan karatu ya yada aiki sake nan ya ɗauki karatu yada karatun addinin musulunci yada a duniya Allah ya saka masa da alkhairi sa'annan akwai kaset na ainihin sheikh abubakar giro wanda ya yi a kan sunna sunna rahama ga musulmi wannan kaset ma akwai shi wanda za a same shi ne a hannun wannan sautul hikima insha Allahu sa'annan akan rikicin jos akwai malamai akalla guda biyar waɗanda suka gabatar da wa'azi akan ainihin rikicin jos akwai sheikh wato kabiru gombe akwai sheikh abubakar giro akwai sautu sunna da shauran akwai Sheikh bin Usman a takaice dai malamai guda biyar suka gabatar da wannan wa'azi na rikicin Jos mai bukata sai ya samu wannan satul hikima zai samu insha Allah Allah ta'ala ya samu dace to ƴan uwa musulmi kamar yadda muka sani wa'azi shine rayuwar al'umma wa'azi shine rayuwar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a dalilin wannan wato ainihin wata wata kwamati na unguwan nan maltwal kwamati na musamman na ainihin gayyato malamai saboda da'awar addinin musulunci su ne suka yunkura suka yunkuro suka hada karfi da karfe suka yi kundumbala suka gayyato wa'annan malamai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya yawaita mana ire-iren wa'annan kwamiti Allah ta'ala ya taimake su a ba da bata lokaci ba zan gabatar da ɗaya daga cikin waɗannan malamai guda biyu ya gabata a wannan membari ya ci gaba da mana wa'azi insha Allahu wanda zan kira kuwa shine ashekh kabiru haruna gombe da shi da sheikh ahmad suleiman fal ya tafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سوري <laughs> الله اكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعه العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta mile 12 a wannan kasaitaccen gari na Legas bakin teku a kuma cikin wannan ƙasa tamu ta najeriya tumbin giwa wacce ta tara tarkace da yawa kamar yadda na saba faɗa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozon larafi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci kullum nakan ce a lagos idan ina da anguwa to ne dan mile 12 ne to yanzu yan mile 12 din sun karu ga alarama ahmad suleiman ga shek abubakar girar gungu ba zai na magana da malam gire ke a mile 12 din nan fa yanzu ta wuce mile 12 da allah mai da ita mile 14 Allah ka gafarta mana yan uwa akwai wata muhimmiyar ajanda da ya kamata mu tattauna wato babarin duniya ne yake da matsala ba abin da ke da matsala shine mummunar cikawa idan za ka bar duniya idan dai Allah ya taimake ka samu kyakkyawar cikawa ka cika da imani to ko da 'ya'yanka da matanka sun yi bakin ciki da sauran 'yan uwa da abokan arziki to kai abin da ya kamata a maka shine a taya ka murna wato murna ya kamata a taya ka Allah ka gafarta mana Allah duk sanda ka tashi karɓar rayuwar mu Allah ka ba mu ikon yin kyakkyawar cikawa Allah ran ma alƙur'ani mai girma ya faɗa mana masu barin duniya kashi biyu ne akwai waɗanda suka yi kyakkyawar cikawa akwai waɗanda suka yi mummunar cikawa su wane ne suke yin kyakkyawar cikawa allah maɗaukin sarki ya ambata mana su a ƙul'ari mai girma da sifofinsu masu yi mummunar cikawa allah ya faɗa mana yadda suke cikawa a cikin alƙul'ari mai girma to akwai buƙatar mu kalli waɗannan nau'uka guda biyu muga kuma me yake jawo bawa ya kyakkyawar cikawa ko ya mummunar cikawa sannan mu masa rakiya kaɗan bayan ya cika mu ga yadda ake karewa Allah ka gafarta mana ya ku bayan Allah Allah maɗaukin sarki yana magana akan wasu daga cikin bayinsa a cikin alkur'ani mai girma waɗanda sukan yi cikawa mai kyau a duniya sai Allah ya ce innal ladina ƙalu rabbin Allah sun mu. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يوا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Allah madaukin sarki ya ce innal ladzina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu suka ce wane ne ubangijinsu shine Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce sun mastaƙamu sannan suka tsaya akan wannan kalma suka tsaya akan aƙida suka tsaya akan tauhidi Allah ya ce to irin wayannan mutane idan sun zo mutuwa ta tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su rinka saukowa zuwa ga wayannan mutane yayin da aka zo karɓar rayukan wayannan mutane dama mala'ika idan zai zo karɓar ran ba shi kaɗai yake zuwa ba sai ya ɗebo wata bataliya ta mala'iku ya taho tare da ita masu taya shi yin wannan aiki to sai Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su rinka saukowa zuwa ga wayannan mutane me suke cewa da su Allah ta khafu kada ku ji tsoro wala ta hazanu kuma kada ku yi bakin ciki me yasa aka ce musu kada su ji tsoro kada su yi bakin ciki malamai sun ce mai imani in zai koma zuwa ga Allah ba tsoro tattare da shi me yasa ya zama ba tsoro tattare da shi saboda zai je zuwa wajen masoyinsa ne a ƙa'ida duk wanda kake so idan za ka je wajensa ba za a samu tsoro a zuciyarka ba yanzu a samu saurayi yana son yarinya irin ƙaunar da saurayi ke wa yarinya kamar ya fada rijiya ya sha kwalliya da maraice ya zo domin ya ga yarinya da yake nema ya aika a faɗa mata cewa ga saurayinta ya zo a ƙa'ida idan saurayi ya je gidan budurwa ya mata sallama sai ta ɓata lokaci kamin ta fito saboda dalilai guda biyu dalili na farko za ta ɗan ɓata lokaci kaɗan wai saboda ta riƙe aji ta riƙe kilas ta ɗan ja aji hakan nan dalili na biyu tana buƙatar ta yi emergency kwaskwarima ta kwaskwarima ta gaugawa yadda idan ta fito za ta ƙayatar da shi to a lokacin da take bata lokaci kamin ta fito din nan zaka ga wannan saurayi ya gagara zama ya gagara tsayuwa ya gagara wato ya miƙe ya zauna ya duba agogo yana ta rawar kafa da kirikiri da karambani domin ya ganawa masoyiyarsa ta fito to irin zumudi da wannan saurayi ke yi domin masoyiyarsa za ta fito bai kai zumudin da mai imani yake idan zai koma zuwa ga Allah ba wannan shine ma'anar Allah ta khafu wala ta hazanu sannan mala'iku za su je kada ku yi bakin ciki abin da ke bakin ciki shine a ma demotion a mai da kai baya to ku promotion za ku samu domin ya je lahira duk abin da ya bari a duniya Allah zai musanya masa da wanda ya fi alkhairi idan ya bar ƴaƴansa waɗanda sai an musu kwalliya za su ganu zai je lahira a bashi wuldanun mukalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura idan ya bar gidansa da aka gina da bulo na siminti zai je a bashi gidan da aka gina da limnatun min zahabin wa limnatun min fidda idan ya bar matarsa ya duk nunu sai ta yi kwalliya za ta gano tana caza masa kai tana sa shi kabli da ba'adi a sallah sai ya je lahira Allah ya bashi yarinyar aljanna wacce da za ta leko cikin duniyar nan ta yi murmushi hasken rana da hasken wata zai bishi a wannan lokaci wacce saboda bala'in kyanta da za ta shigo taron filin wa'azin nan ta razo ta shigo nan ta kalli alarama ta ce alarama ahmad suleiman sai ya faɗi ya mutu saboda daɗin muryarta da sai mu tafi nemo sabon alarama shi kan wannan ya ci gaba ne ko ya ci baya to shi ne ma'anar allah ta kafu wala ta hazanu sai allah ya ce wa shiru bil jannatin lati kuntum tu'adun ku yi farin ciki muna muku bishara in ji mala'iku da aljanna wacce aka kasance ana muku alkawarin ta a duniya cewa idan kun bi Allah za a baku to ga aljanna za a baku ita yau dama aqida ta ahlus sunna wal jamaa hanyar da ake bi a samu aljanna shine ai imani da Allah ya biyayya ga Allah sabanin yan bidiya. kwanan nan akwai kasar yana nan yana yawo da wadannan bid'a yayi wazi yake cewa sallar da kuke da azumin da kuke da aikin haji da umra yace duk aikin banza kai kuke kuna wahalar da kanku yace da za ka yi ta sallah har goshin ka ya huje in dai ka je kiyama baka san iyasi yace wallahi baka isa ka shiga aljanna ba yace ko Allah ya ce zai kai ka aljanna su za su tada rikici a filin kiyama su ce ba su yadda ba kuma dole Allah ya saurare su yace kuma duk tsiyar da kake yi a duniya in dai kana son iyasi in kiyama ta tsaya in dai kana yin dariƙa su ya ce wallahi ko ka ce ba za ka je aljanna ba da kwari da da mari da anka da sarka za su auro ka su ja ka da tsiya tsiya sai sun kai ka cikin aljanna wannan ita ce aqidar yan bid'a hanyar da ake bi a samu aljanna amma aqidar ahli sunna innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sai mala'iku su ce musu nahnu awliya'ukum mu ne majibinta lamurran ku muna tare da ku fil hayati duniya a rayuwar duniya wa fil akhirah anan ma muna tare da ku wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake sha'awa to kuna da shi a cikin aljanna wa lakum fiha ma tad'un duk abin da kuka kira kuka ce a kawo muku akwai shi a cikin aljanna shi yasa hatta bishiyar aljanna idan dan aljanna yana so ya tsinki yayan bishiyar ba tsari ake sawa a hawa tsinko ba domin wahala ne bishiyar tana da spring da remote control za a iya jawo ta taho ƙasa bishiyar tana sama kai kana ka shingide da ka yi sha'awar za ka ci yayin bishiyar da remote control da ka motsa sai a wo ƙasa da bishiyar down and down down and down daga kwance ba sai ka tashi ba sai ka tsinka wala kun fi hama ta da'o idan ka gama tsinka kuma sai ta sake komawa yadda take Allah ya ce wannan nuzulan liyafa ce ta saukar da baki min gafurin rahim daga Allah mai gafara mai jin kai Allah ka gafarta mana ka ji kamu to duk duk mutumin da mala'iku suka zo yi masa wannan albishir yayin da zai cika to alama ce ta wato wannan mutum yayi kyakkyawar cikawa alama ce ta mai imani da ya samu kyakkyawar cikawa amma sharaɗi shine sai ka zama kana da imani ka tsarkaka daga shirka ka tsarkaka daga bid'a to mala'ikan da zai karɓi ranka ma in ya zo sai ya maka sallama domin ya ɗebe maka kewa saboda kada ka tsorita wannan ne yasa Allah madaukin sarki a cikin suratul nahl yake cewa allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون Allah ya ce allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin waɗanda mala'iku suka zo za su karɓi ransu suka same su tayyibi suna tsarkaka suna cikin sarki wato tsarkaka ga barin shirka sun tsarkaka daga gareta sun tsarkaka daga bid'a da dauda ta bala'in kafirci shine ta talaqahumul malaikatu tayyibin yaquluna mala'ikun da kansu za ku ji suna faɗa wa'annan masu imani me za su dinga gaya musu abinda za su ce musu shine salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku sai mala'iku su ce musu udkhulul janna daga nan kawai ku wuce zuwa aljanna bima kuntum ta'malun saboda abinda kuka sance kuna aikatawa Allah ka sa muna cikin masu samun wannan bushara yayin da za mu bar duniya a suratul fajr Allah sai ya ƙara gaya mana bushara da Allah zai yi wa bayin Allah na kwarai waɗanda suka samu nasarar yin kyakkyawar cikawa sai Allah madaukin sarki ya ce mala'iku za su ce musu ya ayyatu hannarsul mutumai ya ayyatu hannarsul mutumai na irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya me za ka ce musu fadkhuli fi ibadi yanzu aljanna bana fadkhuli jannati Allah madaukin sarki yayin da bawa za a karbi rasa yana bawa mai imani za a karbi rayuwarsa to mala'iku idan suka zo ga ayat da za su karanta musu za su ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ke wannan rai na natsatsiya domin mai imani shi kadai ke samun natsuwa saboda imani da yake da shi a cikin zuciyarsa shi yasa za ku ga adadin masu kashe kansu saboda talauci a ƙasashen kafurai, ya ninninka sau barkatai akan adadin wanda zai kashe kansa a cikin masu wato kasashen musulmai kafiri idan talauci ya matsa masa lamba ya rasa inda zai sa kanshi sai ya rubuta takarda ya aje ya ce ni musta okonko talauci ya mun daurin has ya mun daurin tontom ya kulle ne ta sama ya kulle ta kasa na nemi aiki na rasa matata ta fara mun tawaye saboda ta gabana da kuɗi ƴaƴana suna mun kallon hadarin kaji society ya ke karɓe ni na zartar a yau ranar kaza ga watan kaza zan kashe kaina da kaina yan sauran kudaden da na bari a duniya da dan gidana da ɗan mashin dina na hawa a sayar akwai kuliyata mai suna misisi a rinka saya mata naman miya a hankali a hankali har ta gama cinye yan kudin shi kuma sai ya rataye igiya a wuyan sai ya makala wa fanka ya hau kan kujera sai ya kunna fankar Shi shikenan fanka ta fara murɗe ainihin wato igiya a shaƙe masa wuya idan ya yi yunkurin zai kwance kuma ya ɗaura hannunsa ya gagara ya yi fitsari ya kashi ƙarshe ya mutu to wannan akan same shi a cikin kafirai da wuya ka same shi a cikin masu imani wannan ne dalilin da ya sa mai imani shi ke samun natsuwa saboda ya san talauci ko Allah bai bashi wadata ba ba alama ce ta Allah baya son shi ba jarabawa ce daga Allah wanda Allah ya ba wadata shi ma jarabawa ne daga gare shi Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawa sai Allah maɗaukin sarki ya ce irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ke wannan rai na tsatsiya ki koma zuwa ga ubangijinki kina yardaddiya kuma a bar yarda Allah ya yarda da aikin da kika yi ke kuma kin yarda da ladar da Allah ya baki sai Allah ya ce to ke wannan rai a nan duniya kina rayuwa cikin yan uwanki masu imani gashi yanzu zaki tafi zuwa rayuwa ta barzahu to a rayuwa ta barzahu ma ba ke kadai zaki zauna ba fada kulifi ibadi shiga cikin bayina shi yasa yau da mai imani zai mutu sai Allah ya haɗa shi da masu imani waɗanda ya sani waɗanda suka riga shi mutuwa da ya je ya haɗu da su za su rinka tambayarsa abokan aiki a duniya idan ramma ne sai rinka tambayar ina malam wani mai wa'azi a ce suna nan lafiya ana nan ana ci gaba da da'awa. in na agaji ne a ce ina labarin su shugaban detachment ina labarin divisional leader ina labarin discipline ina labarin liman ina labarin dipiti liman ina labarin ina labarin ina labarin ina labarin to za a rinka tambayin labarin su shi kuma ya ba su labarin halin da ya baro su a duniya idan akwai wanda ya riga shi mutuwa sai suka tambaye shi ina wane sai ya ce ai ya riga ni mutuwa ba ku gan shi ba in suka ce ai eh, ba mu gan shi ba gaba ɗaya sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun gane dan wuta ne shi yasa ba su haɗu da shi ba sai su ce zuhiba bihi ila ummihi hawiya fa bi'isatil murabbiya an tafi da shi zuwa ga uwarsa hawiya tir da hawiya ta zama ita ce mai renonka a ranar tashin alkiyama to sai Allah ya ce masa yanzu idan ka bar yan uwanka musulmi da kake raye da su anan, rayuwa da zaka yi a barzaku tare da su zaka yi shine ma'anan fada kulifi ibadi kamar yadda Allama ya Qayyim al-Jawziyya ya fassara idan kiyama kuma ta tsaya nan ma ba kai kadai zaka rayu ba cikin masu imani yan uwanka za ka rayu a aljanna shine ma'ana wada kuli jannati sannan ku wuce ku shiga cikin aljannata Allah ka sa muna cikin masu samun wannan bushara a ranar tashin alƙiyama. na'am wannan shi ne fada kuli fi ibadi wada kuli jannati Allah ka sa muna cikin masu samun wannan bushara wannan wanda Allah maɗaukin sarki ya ba shi samun damar kyakkyawar cikawa shi ne wanda ake masa wannan bushara yayin da zai bar duniya Allah ka gafarta mana to akwai kuma waɗanda su ba su bi Allah maɗaukin sarki ba to su ne waɗanda suke yin mummunar cikawa su ba irin wannan bishara ce mala'iku za su musu ba alaran ma har yanzu muna cikin suratul nahl ta tatalaqahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fi fa'alqaw salama ma kunna na'mal tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim na'am salama ma kunna na'malu min su' تعملون الله مدوكين سركي يتي الذين waɗanda mala'iku suka zo za su karɓi ransu suka same su suna masu zalunta kansu an yi shirka an yi kafirci an yi bid'a an yi sabo an saba wa Allah maɗaukakin sarki an ki abi Allah to yanzu kuma rayuwa ta zo ƙarshe ga mala'iku sun zo karɓar ran bawa bawa da kansa ya ga alamun cewa zai bar duniya gashi a kwance har mala'iku sun fara zagaya shi mala'ikan da ke lura da abin da zai ci yana cewa ya kaiwa ne duk abin da ka ci a duniya ta hannu na Allah ya baka yau na zagaya duniya gabar da yamma kudu da arewa ban ga kwara hatsi guda ɗaya da Allah ya halitta don ka ci ba ka cinye naka sauran na jama'a ne ga buhun nan abinci ya tara a sito ga kuɗaɗe a banki amma babu rabansa a ciki mala'ika da ke lura da ruwan da zai sha ya zago ya ce ya kai wannan bawa duk ruwan da ka sha a duniya ta hannu Allah ya baka ka shanye ruwanka sauran na jama'a ne ko digo ɗaya bai saura ba wanda zaka sha mai lura da iskar da yake shaka ya ce to ya kai wannan bawa tunda Allah ya halice ka ubangiji ya tsiba maka lumfashi miliyan kaza da dubu ɗari kaza da kaza da kaza ya faɗa masa adadi ya ce ka shaƙe numfashin da Allah ya ɗiba maka gaba ɗaya ba iska da ta saura yanzu wacce kai zaka shaƙa to daga nan abin da ya saura kawai shine maganar zara nasa to kuma gashi an same shi yana azzalumi sai Allah madaukin sarki ya ce fa alqaw salama a lokacin ne sai su ce wa mala'iku to mala'iku ku faɗa wa Allah mu mun mika wuya mun yadda yanzu zamu bi Allah duk abin da Allah yake so mun yadda zamu aikata duk abin da Allah bai so mun yadda zamu bari ma kunna na amalu min su ba mu kasance masu aikata mummunan aiki ba yanzu mun yi saranda mun yadda mun miƙa wa Allah maɗaukin sarki wuya sai Allah maɗaukin sarki ya ce bala inna Allah alimun bima kuntum ta'malu lalle Allah masani ne dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa wayannan su ne mutanen da ake samun su wato cikin mummunar cikawa Allah ka raba mu da yin mummunar cikawa yayin da muka zo barin duniya ya ku bayin Allah ku saurara ku ji akwai alamomi da yawa waɗanda waɗannan alamomi da su ake gane wato bawa ya yi kyakkyawar cikawa alamu ne na cikawa mai kyau waɗannan alamomi duk lokacin da aka ga bawa ya zo cikawa ya cika da su to alama ce da take nuna wannan bawa Allah maɗaukin sarki ya karɓe shi wasu alamomi ne waɗannan alamomi suna da yawa daga cikin waɗannan alamomi akwai faɗin kalmar shahada yayin da za ka bar duniya yayin da mutum ya zo zai mutu ya ambaci la ilaha illallah wannan alama ce ta mutumin nan mai imani ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce man kana akiru kalamihi la ilaha illallah da kalar janna duk wanda kalmarsa ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah annabi ya ce ya ma riga ya shiga aljanna wannan mutum a samu kai kalmar shahada yayin da za ka bar duniya duk yadda ake so kai kalmar shahada in Allah bai karɓe ka ba baka iyawa akwai wasu 'yan siyasa ana irin rububin kamfen ɗin nan sai wani ya faɗo daga cikin bos to duka su gogi ne da 'yan bula da ashana da 'yan shan ruwan kwata da kashin kadangare ƙarshe aka zo aka kewaye shi wai za a ba shi kalmar shahada sai ana cewa ka ce kulla ilaha illallah shi kuma sai ya faɗi ɗan takarar da suke yi wa kamfen sai ya ce sai wane da zan kira sunan mutumin da kun san shi a ce ka ce la ilaha illallah ya ce sai wani ƙarshe da sunan ɗan takararsa na jam'iyya da shi ya cika a wannan lokaci duk yadda aka yi a baka kalmar shahada kalma ce mai tsada ba kowa ke cikawa da ita ba shi yasa idan kana karanta alkur'ani mai girma babu wata jumla da Allah ya maimaita ta da yawa a cikin alkur'ani mai girma kamar wannan jumla saboda tsadarta duk inda ka zagaya Alƙur'ani mai girma sai ka yi tuntube da ita sai ka ci karo da ita alaramma ba zan manta ba a cikin suratul baqara Allah ya ambace ta yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wata kalma ce wannan kalmar shahada Allah ya sake maimaita ta a ciki yace wa ilahukum ilahun wahidun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim a to je ka farkon Ali Imran sai Allah madaukin sarki yace me Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum to dan Allah ka gaba ka dan dan matsawa ka cikin ta shahidan lahu شهد الله أنه لا إله إلا هو <laughs> والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا إله إلا هو <laughs> لا يجمعن أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه سألة أصدق من الله حديثا تذكر سورة النحل سألة من الجنسر كيسر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى كذو كذو كذو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قال لك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري تذكر كم كتب باكين بودا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما زو زو كرشان زو زو كان كذا كذا سيكا غندرو كرشان سورة الحجر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو <coughs> عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر <coughs> سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى <laughs> يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم wato kalma ce mai tsada wacce in kana zagaye alkur'ani mai girma wurare da dama daban-daban zaka rinka tuntube da ita kana tsinto ta kenan wannan kalmar duk mutumin da ya zo zai mutu ya cika da ita to alama ce ta Allah madaukin sarki ya karbi wannan bawa man kana akhiru kalamihi la ilaha Allah da kalal janna Allah ka gafarta mana yana daga alamun kyakkyawar cikawa a samu mutum ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a saboda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya mutu ranar juma'a ko ya mutu daren juma'a to wannan za a kare shi daga azabar kabari kenan wannan ita ma alama ce ta me alama ce ta kyakkyawar cikawa alama ce ta kyakkyawar cikawa yayin da bawa zai mutu a ga goshinsa yana yin zufa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mautul mu'min bi arqil jabe mutuwar mai imani zaka ga goshinsa yana zufa a lokacin da mai imani ya zo zai mutu wannan shi ma alama ce ta bawa ya samu kyakkyawar cikawa yana daga alamar bawa ya samu kyakkyawar cikawa a ga ya ainihin wato mutu a wajen jihadi ya samu shahada alama ce ta kyakkyawar cikawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shahidi yana da wasu abubuwa guda shi daban da shi babu wanda yake samu wayannan abubuwa abu na farko yayin da jininsa zai zuba ƙasa Allah zai sa a nuna masa gidansa aljanna har an kammala yayin da jininsa zai ainihin ɗiga ƙasa duk laifin da yawa wa Allah Allah zai ce na gafarta maka yayin da jininsa zai ɗiga a ƙasa za a ainihin wato kare shi daga fitinar kabarin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya ce za a kare shi daga fazawul akbar firgita ta ranar tashin alkiyama bayan wannan za a ɗaura masa aure da budurwa 'yan matan aljanna guda saba'in za a ɗaura masa aure da su bayan wannan yayin da kiyama ta tsaya wato ainihin 'yan uwansa na jini guda saba'in da ɗaya za a musu rangwamen azaba saboda an samu shahidi kwara ɗaya tallin tala cikinsu to wannan shi ma ka mutu ka samu shahada alama ce ta kyakkyawar cikawa allah ka sa muna cikin masu samun shahada yana daga alama ta kyakkyawa cikawa ka mutu bayan ka gama aikata aiki na alkhairi ka yi sallah sai ka mutu ka yi azumi sai ka mutu ka yi zakka sai ka mutu aikin hajji sai Allah ya karbi rayuwarka wannan duka alama ce ta kyakkyawa cikawa ka yi sadaka ka mutu ka gama karatun qur'ani ka mutu ka sada zumunci ka mutu ka je wa'azi ka mutu ka je da'awa ka mutu ka wannan alama ce ta kyakkyawa cikawa yana daga abin da yake karfafa mana gwiwa ahalin sunna Allah yana ba su irin wannan cikawa mun gani da yawa Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya mutu yana cikin sallah yana yi wa Allah sujada yana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ranar juma'a a sallar asuba aka harbe shi da bindiga a jikin makirfon yana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la ilaha illallah ala sifika kowa yana ji alama ce ta kyakkyawar cikawa ba shi kadai ba alaramma Muhammad Sani sahabi ruga igi ranar da Allah zai karbi rayuwarsa ranar juma'a shi ya sallar juma'a a masallacin juma'a Abuja da daddare yayi wazi a wajen walima awa ɗaya da rabi da safe shi ya limancin sallar asuba yayi dogon karatu da bai taɓa yin kamansa ba a sallar asuba sai da ya karanta suratul ahzab daga farkon ta har ƙarshen ta bayan ya gama yin wannan sallah ya juyo yayi wazi sannan ya shiga mota zai je wazi motar ta yi accident akan hanya mutum biyar suka mutu har da shi a ciki direban ya tsira yana ba da labari ya ce yaron tare da shi muke zaune a gidan gaba tun da muka taso daga abuja bai magana da kowa ƙur'ani yake karantawa har motar ta yi accident ya cika yana karatun ƙur'ani mai girma mana abubakar husaini allah ka gafarta masa ranar alhamis sai da ya karantar sau hudu har karfe goma na dare yana karantarwa sannan ya koma gida ya ainihin wato kwanta da safe ya tashi ya yi sallar asuba bayan ya gama sallah asuba da dora masa rashin lafiyar da mutuwarsa duk a cikin minti goma sha biyar aka yi operation ɗin aka gama kuma a ranar juma'a annabi ya ce duk wanda ya cika ranar juma'a Allah zai kare shi daga azabar kabari shehu malami abba aji a ƙasa mai tsarki mun kammala aikin haji tare da shi an gama komi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna kubutacciyar aikin haji ba ta da sakamako a wajen Allah sai aljanna ya gama aikin haji ana ma mitin na addini da shi ya fara jin rashin lafiya aka kai shi asibiti ƙarshe Allah ya karɓi rayuwarsa a ƙasa mai tsarki aka binne shi a makabarta da ke harami na maka Allah ka ji kan malam abba aji ka gafarta masa idan kuka kalli malamai na sunna Allah maɗaukin sarki yana ba su cikawa cikawa bayan an kammala aikin addini ku yawaita aikin addini ku yawaita ayyuka na alkhairi ku yawaita su idan kuna yawaita su Allah zai ba ku damar cikatawa bayan kun kammala aiki na alkhairi wanda wannan alama ce ta cikatawa mai kyau akwai wanda sai ya yi zina ya gama kamin ya wankan janaba sai ya mutu da janaba ta zina a jikin shi akwai wanda ya yi zina da karuwa ya ba ta kuɗi ta ce ba alƙawarin da muka yi da kai ba kenan kuɗin sun yi karar suna cikin jayayya ya gagara yi biya mata bukata ta koma gefe ta yi wa wasu samarin ta 'yan ta'adda waya ta tsaya ta rike shi da surutu har suka iso suna isowa ta ce gashi suka buge shi a wurin suka kashe shi ko wankan janabar bai yi ba akwai wanda gunki yake bautawa bayan ya gama bautar gunki ya mutu ba yadda ba ya lullube magana ba a cikin garin katsina amaryarsa ita ta tona asirinsa an ɗauko gunkin an taho da shi har filin wazi a katsina muna tare da shi a muka gira argungu haka aka kawo shi mutane wai a ashe duk kuɗin da ya da dukiyar da ya tara wai gunki yake bautawa shi a imanin sa wannan gunkin shine wanda yake bashi kuɗi da haka aka cika akwai wanda sai yayi luwaɗi ya gama ya mutu akwai ciyaman na local government ya ɗauki karuwarsa ya je ya yi zina sun taso suna dawa suka shiga ƙarƙashin dam sisi condemn aka gama da su a gaba ɗaya a nan abuja akwai ɗan majalisa yana tafiya a mota an ɗaga gilas an sake kiɗa duniya kamar za ta tashi kamar motar za ta wargaje saboda kiɗa yana tashi jib jib jigi jib jigi jib jib an ɗaga gilas an sake ac ga hanset ɗinsa yana fira da karuwarsa tana faɗa masa kalmomin soyayya bai san an iso fly over ba tana i love you ashe an iso i say kenan akwai wanda zaka samu a majalisa yana ihu yana kiran sunan wata arniya ya cika gashi nan dai cikawa ga ta nan iri iri babu wacce ba za ka gani ba amma abin da ake bukata ku yawaita aikin alkhairi ba ku san sanda za ka mutu ba kar ka yadda ka saba da wani sabo sabon ka saba da shi ka rike shi yanzu kun ga lokacin da aka yi tsunami wasu na zina a kan yashi wasu na zina a cikin ruwa wasu na zina a kwale-kwale wasu na zina a jirgin ruwa wasu na zina a kan tip da aka hura wa iska a saman ruwa wanda bai nutsewa ƙasa wasu na luwaɗi ana iskanci ana shegantaka Allah ya ce ƙarƙashin tekun ya yi girgiza aka yi girgizar ƙasa ƙarƙashin teku aka yi ambaliya suka halaka gaba ɗaya banda su wasu ma suka halaka kar ka yadda ka samu kanka inda ake sabon Allah madaukakin sarki don baka san yaushe ne zaka cika ba in za ka mutum ba notin za a baka ba wallahi wasu yan wasu na gamna mana wani bawan Allah yana cin abinci ya cika ya sa loma tuwo a baki bai haɗe ba sai a wajen wankan gawa aka kwakwala loma tuwon da ke cikin baki shi baka san yaushe ne za ka cika ba ka gyara ayyukan ayyukanka kai ta bin Allah domin ka samu daman cikawa kar ka rinka yaudarar kanka kana cewa ai babu matsala nan gaba ai zan tuba baka san yaushe za ka tuban ba har ka mutu to da ka mutu ka riga ka makara ko ka ce za ka tuba Allah ba zai saurare ka ba too late to cry when the head is cut off Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu mu samu cikatawa bayan mun aikata ayyuka na gari yana daga alamun kyakkyawar cikawa mutum ya mutu zai je jihadi ko ba a jihadin ya mutu ba ko ya mutu yana aikin alkhairi ko bayan ya gama aikin alkhairi akwai wanda yana cikin harami na aikin hajji wato ainihin ya faɗo daga kan doki ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a masa wanka annabi ya ce ku yi masa likafani da wannan haramin nasa na aikin haji kar ku shafa masa turare domin mai aikin haji ba a shafa masa turare duk da cewa fa ya mutu annabi ya ce wala a sahu. kada ku lullube kansa domin mai aikin haji yana cikin harami babu dama ya rufe kansa aka ce me yasa ya rasulullah annabi ya ce fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan tunda ya mutu yana cikin aikin haji zai tashi a ranar tashi alkiyama yana tarbiya da ya fito daga kabari zai fito yana labbaik Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik an samu kyakkyawar cikawa ko ba a samu kyakkyawar cikawa ba an samu kyakkyawar cikawa Allah ka azurta mu da kyakkyawar cikawa yana daga alamun kyakkyawar cikawa mutum ya kone a gobara alama ce ta kyakkyawar cikawa don karamar shahada ce mutum ya nutse ruwa ya mutu alama ce ta kyakkyawar cikawa karamar shahada ce gini ya faɗo wa mutum ya mutu alama ce ta kyakkyawar cikawa mace ta mutu a lokacin da take naƙuda za ta haihu wajen naƙudar haihuwa mace ta mutu shi ma wata ƙaramar shahada ce alama ce ta kyakkyawar cikawa mutum ya mutu da ciwon ciki shi ma alama ce ta kyakkyawar cikawa saboda haka waɗannan duka alamu ne na kyakkyawar cikawa Allah ka ba mu ikon yin kyakkyawar cikawa to amma ya ku bayin Allah ku saurara ku ji mun ce wasu na yin kyakkyawar cikawa suna yin mummunar cikawa me yake jawo mutum ya mummuna cikawa me yake jawo mutum ya kyakkyawa cikawa malamai sun ce abubuwa guda hudu suke sa bawa ya mummuna cikawa duk lokacin da ka samu kanka cikin wayannan abubuwa guda hudu idan ba taimakon Allah ba sai ka yi mummuna cikawa yayin da zaka mutu wasu abubuwa ne ke jawo mummuna cikawa abu na farko da ke jawo mummuna cikawa shine a samu munafurci a cikin zuciyar bawa ka ce ka imani imanin bai zauna a zuciyarka ba ka ce kai kana cikin ahalin sunna masu aƙida amma akwai munafurci a cikin zuciyarka in ba sa'a ba sai ka fara zuwa gidan boka daga nan ka fara zama kwarya-kwaryan arne wani abin da zai baku mamaki a nan cikin garin lagos akwai musulmai musulmai ba masu kiran kansu musulmi amma sukan tashi su je coci su ba pasto kuɗi wai pasto ya musu addu'a kasuwar su ta ƙara buduwa akwai wanda da daddare ba a nan cikin garin lagos aka gan shi ya sa kayan fastoci da kendir ya kunna zai tafi makabarta wai shi hanyar da zai bi ya samu kuɗi kenan akwai wanda aka taɓa samu a makabarta tsirara haihuwar uwarsa a nan Legas ba a wani wuri ba da wasu kokuna kokuna ya rataya a wuya da wata yazga a hannunsa yana kadawa wai wani malamin duba ya ce masa in yi haka kasuwa za ta bude zai samu kuɗi saboda haka ya je fada cikin wannan hanyar a katsina akwai wanda aka samu a cikin masallaci yana luwaɗi a cikin masallaci yake yin luwaɗi me ya jawo yake yin luwaɗi a cikin masallaci wani malamin tsubu ya ce masa in yi luwaɗi a masallaci zai samu kuɗi akwai masu yin zina da gawa yanzu wasu manya saboda an ce in yi zina da gawa zai zama ɗan majalisa ko zai zama ciyaman na lokal government ko zai samu kuɗi a je mutuwari a ɗauki kuɗi a ba mai gadin mutuwari ya ba shi lambar waya in an kawo sabuwar gawa wacce a nan za ta kwana a sanar da shi da an kawo sabuwar gawa sai a buga masa waya da daddare sai ya taho sai a buɗe masa kofa sai ya wuce ciki da tsakar dare ba wanda ya sani watakila ma gawar an mata wanka an sa mata tufafi ya zo ya tube ta tsirara tana cikin tsarki ya yi zina da ita ya jika ta da maniyin zina ya sake mai da ita duk ne ba a san halin da ake ciki ba a ɗauke ta aje a kai ta kabari a binne shi ya da duk wutar da Allah zai iya kai shi ya kai shi shi a shirye yake tafi wutar saboda ya samu duniya kawai ba a nan balai yake tsayawa ba akwai masu zina da mahaukata yanzu haka sai ka ga an zo da jeep mai tuntet da tsiya-tsiya sai a kamo mahaukaciya a murkusa ta a cikin jib sai ka samu wani babban mutum ne ya ce a je a kawo masa saboda wani malamin tsubu ya ce idan ya zina da ita zai samu kuɗi Allah ka tsine wa malaman tsubu Allah ka la'anci bokaye Allah ka la'anci bokaye idan ba su shiri ba Allah ka gaggauta da su zuwa wutar jahannama da wannan yasa duk mai hankali a Najeriya ya gane cewa ahli sunna suke kan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda duk bala'in da ake kawo cikin wannan ƙasa yan bid'a ne suke kawo shi su ke cewa a yanko nonon mace za su hada magani da shi malaman suna ko yan bidiya su ke sa a je a yanko gashin mace malaman suna ko yan bidiya su ke yanka jariri suna tsafi malaman suna ko yan bidiya su ne ne ke sa a yanko fata farjin mace za su rufa laya da ita a kashe mace a yanko fata farjinta da shi za a yi laya su ne masu yin wannan suwa ke sa a je a ɗauko musu likafani a makabarta an sa wa mutum sutura an binne shi a makabarta su je su tuɓe shi su bashi tsirara a cikin makwanci a kawo wani malamin tsubu wannan likafani kuma ayoyin qur'ani zai rubuta a jiki a je a yi tsafi wani saboda kawai samu duniya malaman sunna suke yin wannan ko malaman bidiya ne suke yin wannan suwa ke ba barawo la ya samu sata shiga gida ita sata malaman sunna ko malaman bidiya dan renin wayo su baka laya su ce in ka rataya barawa ba zai shiga ya sata ba shi kuma barawan su bashi laya su ce in ya rataya ta duk gidan da ya gana ma shiga sata zai shiga ya sato su ake aikata wannan malaman sunna ko malaman bidiya kai karuwa su ake rubuta mata hatimin annabi yusuf ta rinka wanke farjinta da shi wai farjinta zai kara ɗanɗano ya kara test domin ta samu kwastomomi mazinata su ne da suke yi wannan malaman sunna ke yi ko malaman bidiya kenan dukkan wayannan bala'o'i ana ta yin su domin a samu duniya daga lokacin da aka samu munafurci ya shiga cikin zuciyarka abu ne mai saukin gaske daga munafurci ya shiga zuciyarka sai ga irin waɗannan hanyoyi ka fara shiga cikin su yanzu akwai da dama cikin ahlus sunna suna nan sai ka je ka same shi a gaban gingibe mai boka wani gingibe mai matsafi saboda kasuwa ta samu tangarda yana a sa mana hannu a dafa mana ana ba da ku kun ce kaza kaza bai sai ana gafarta ba la yanzu kan magiyawa ya mu dai a sa mana hannu mu samu daman tsallakawa ko in ya tsallaka turari zai tsallaka ban san me zai tsallaka ba ya zama arne ya zama mushriki ya zama kafiri ya zama dauta ya zama ya zama ya zama wai shi a tunanin shi kawai zai samu duniya ko menene duniya ban sani ba ilamu annama alhayatu dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafakkuru bainakum annama alhayatu dunya la'ibun wa lahu وزينة وتفاخر بينكم نعم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بابو مثالي إذا قال مثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم فيكون حطاما إنا لله وإنا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان يا ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنما مثل الحياة الدنيا كما الله من السماء ما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا متى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون التكبير التكبير التكبير الله يقول إنما مثل wato inda ilamu annama hayatid dunya laibun wa lahaw Allah ya ce wallahi ku sani rayuwar duniya ba wani abu bane wata ne da wargi ji Allah drama ne wasan kwaikwayo wasan ya ake wasan kwaikwayo ban gane ba ba ku sani da ake wasan kwaikwayo ba kamar Allah rama sai ya ce shine gwamnatin jihar Lagos ko ba ka ake ba sai a samu wata riga sai a bashi sai ko ba haka ake ba sai a samu wanda a ce alhaji babba national officer a ce kai kuma kai ne ango sai a samu wata yadda a ce amarya sai ya samu wani a ce sarkin hausa ko ba haka ake ba amma gwamna ne a wasan sai ango a chairman alhaji babba to da an gama wasan kuma sai kaga sai gwamna ce zai tafi ofis sai ango ya ce amarya mu shiga daki sai alhaji babba ya ce wannan motar da an gama an gare ko ba gare ba to yadda rayuwar duniya take kenan duk wanda kaga ya zama gwamna wasan kwaikwayo ne kaga mutum ya tara kuri drama ce kuma an kusa a yi in kaga da mutum da rushe shi mota tana warkiya duk wasan kwaikwayo ne da malaika mutuwa ya zara ransa an gama wasan kwaikwayon ya kare shi san ɗinsa ya kare sai a tafi da shi permanent site shi yasa malamai suka ce tsakanin mai kuɗi da talaka bambancin kwana ɗaya ne in za ka iya haƙurin kwana ɗaya baka da matsala wani kwana ɗaya malamai suka ce gobe ba ta zo ba ko ta zo saboda haka ba mai tabbas a kanta sai ka ga wani jiya yana minista yau ya zama ordinary a ba tabbas kan gobe da jibi da gata baka da matsala a kanta jiya kuma ta wuce yanzu jiya ka ci tomiyar kuka mai kudi ya sha farfesu da cow tail da cow leg da pepper chicken da shish kebab da miss grill da white rice with salad da karafish da cow tozo da da da da da amma jiya bayan gaba ɗaya da dure me suke so su rushe ƙur'ani da sunna ta hannun suwa aka samu ƙur'ani a cikin ku akwai wanda ta taba annabi na karanta qur'ani suwa suka ji annabi na karanta qur'ani sahabbai ko suwa suka rubuta qur'ani in an ce mutanen banza ne za a yake da qur'ani hadisai suwa suka ji magana a wajen annabi suka karbo mana sahabbai in an ce mutanen banza ne za a yake da hadisan annabi in shiya sun gane idan suka rushe sahabbai to sun rushe addinin musulunci gaba ɗaya shi wannan ne dalilin da ya sa 'yan shiya suka zama ba abin da suke faɗa da shi sai sahabbai saboda asalin aƙida sai ta faɗa da musulunci abu lu'ulu'ul majusi wani baba Majusi ne bai taɓa yi wa Allah sujada ba shi ya kashe sayyidina Umar ya kera kan sakali mai baki biyu sai da ya bari an zo sallah asuba ya shiga bultu ya shigo masallaci lokacin masallatai ba kwallon tarki ɗan fitila ce a ci balbarbara iya gane shi ba sayyidina Umar ya gama daidaita sahu ya yi kabbara harama wannan kafiri ya zo da kan sakali mai baki biyu ya bubburma wa sayyidina Umar a ciki a wannan lokaci ya fita da gudu aka bi shi duk wanda ya tinkaro shi sai ya soke shi sai da ya soki sahabbai da dama ƙarshe aka samu sulke ko wani bargo aka lulluba a kansa da ya ga za a kama shi kuma ya soki kansa ya kashe kansa da kansa sayyidina Umar a lokacin ya faɗi ƙasa aka jawo Abdurrahman ibn Auf ya ƙara sayi wa mutane sallah sai na umar bayan ya farfado cikin abin da ya tambaya ya ce man katalini wa ya kashe ni aka ce masa abu lu'ulul majusi wani ba majusi ne kashe ka abu lu'ulu sai na umar ya ce alhamdulillahi allazi lam yaj'al maniyati ala rajulin yadda islam godiya ta tabbata ga Allah da bai sa mutuwa ta akan wanda yake a hannu wanda ke kiran kansa musulmi ba Allah ya bari kafiri original shi ya kashe ni abu lu'ulu kafiri ne ko ba kafiri bane bai taba kalmar shahada ba balle sallah arne ne original to amma kusa abun ban mamaki yanzu haka in kun Iran akwai kabarin da suke suka ce kabarin Abu lu'ulu Majusi ne akwai titi da suke da shi a cikin iran shari abi lu'ulu wai sunansa titin abu lu'ulu kumaini ya yi yabo ga su abu lu'ul majusi cewa jihadi suke suka taimaki addini idan ka je wajen kabarin abu majusi yau din nan za ka samu yan shi'a sun je sun zagaye kabarin wannan kafirin suna allahumma gafir li abi lu'ulu allahumma arham aba lu'ulu allahumma hashirni yawmal qiyamati ma abi lu'ulu wai Allah ka gafarta wa Abu Lu'lu Allah ka jikan Abu Lu'lu Allah ka tare ni ranar tashi alƙiyama tare da Abu Lu'lu nace kafiri ai da ma da Abu Lu'lu da su Benjamin Netanyahu da su Bush da Kwandare da Rai da sauran madiyaka Allah zai tare ku ranar tashi alƙiyama dama ya Allah zai tare ka tare da sabai da annabi da sahabbansa wai saboda murna Abu Lu'lu ya kashe annabi ya kashe sayyidina Umar shi yasa wai suke zuwa bakin kabarin Abu Lu'lu suna masa addu'a saboda ga su dawa saboda gaba su da sayyidina Umar radiyallahu anhu saboda Umar ya taimaki addini shi ya rusa daular Farisa shi ya sa shi Shi'a gaba su ta ƙara ƙaruwa akan shi wa masu kuma su ne mutanen kirki sabon manzan kai da Allah baɗin tambayi ɗan shi'a ɗan shi'a wai da kace sabon annabi kafirai ne kace sabon annabi kafirai ne amma wayannan shirga shirgan mazinatan da yan luwadi kaje su musulmai ne domin a da shi a luwadi ya halatta a da yan shiya ya halatta kai luwadi da mace mace kai luwadi da ita ya halatta a da shiya to da wayannan mazinatan da maluwaɗan yan luwadin kuka ce wai sun fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah bari in tambaye ku kun ce sahabban annabi kafirai ne Allah ya ce mu'mine ne da ku za mu yadda ko da Allah za mu yadda da ya shiya za mu yadda ko da Allah za mu yadda da Allah da ya shiya bari tambaye ka Allah ya faɗa a cikin alkurani mai girma Allah madaukin sarki yana magana a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqaida lil qital وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله أركك والله سميع عليم والله سميع عليم Allah madaukin sarki ya ce wa izga dauta yayin da ka da hantsi ka fita da jijjifi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ahalika daga iyalanka ka tafi fagen badar ka tafi filin yakin badar tubawwi'ul na maka'ida lil qital kana aje mu'minai a wuraren da ya kamata su tsaya a fagen daga kana Abubakar tsaya nan Umar tara nan Aliyu tara nan Abdurrahman tara nan kana nuna musu inda za su tsaya Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne masani ne Allah ya ce kana nuna wa mu'minai su wane ne mu'minan da annabi yake nuna wuri a yaki Abubakar da shi aka je wajen yakin Badar ko ba da shi aka je ba ba ku an samu ba da shi aka je yana cikin muminan ko bai ciki umar da shi aka je yakin badar ko ba je da shi ba yana ciki ko bai ciki aliyu da shi aka je ko ba da shi ba yana ciki ko bai ciki abdurrahman bin auf yana nan ko bai nan da na barin tambaye ku kuma yana nan ba ku an samu ba da kuma ne aka je bada malamin yan shi'an nan kashani da shi aka je malamin yan shi'an nan dabarusi da shi aka je katon ɗan shi nan majalisi da shi aka je katon ɗan shi nan kulaini da shi aka je katon ɗan shi nan nasiruddin dusi da shi aka je katon ɗan shi nan ibnu alƙalami da shi aka je tukururu ko ku gano shi ba ko ba gano shi ba har yanzu tukuru da shi aka je a'a to dai shi ya taji dukkan wayanda kace su ne gwarzaye ba sa cikin mu'mina su wane ne mu'mina wayannan sahabban da ka zaga su ne mu'mina inji Allah kai Allah rama karo musu aya je ka cikin suratul fatih لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم